Shalom. matasa barka da warhaka shirin labar matasa ke saurari a daidai wannan lokacin tare da nifan ta Shamsu da Gora ta Rabi mai Kano ya ne Rabi. Lahiya lau nike Fanta ya kike? Alhamdulillah. To me kika zo mana da shi yau? To Rabi yau zan fara ne da jihar agadasin da aka gabatar da bashe kolin ayyukan yi daga ranakun biyar zuwa ranar 16 ga watan Maris da suka gabata. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zamu gabatar da wani mawaki na jihar agadas mai suna Salis Mahmud da karshe sai filim na wasannin motsa shi. kamar yadda kika faɗa fanta an gabatar da baje kolin ayyukan yi a jihar agadas a ranakun sha biyar zuwa sha shida zama na biyu kenan haka ne rabi ta cewar cibiyar bunƙasar da ƙanana da madaidantun masana'antu wato sipmen waɗanda suka tsara wannan baje kolin kimanin matasa ɗari biyu 'yan kasuwa ne suka halarci baje kolin ga ƙarin haske a cikin wannan rahoton na musa mamman bayan tawa a shekara dubu da goma sha tara ludai ya koma hannun agadas na buɗa ƙofofin birnin ga matasa 'yan kwangila domin su baza kodin kayansu kuma su nuna gwanintarsu. Wannan baza kodin na aikin hannu tamkar wata dama ce ta samu gare su a cewar Rufa'i Kowabo babban daraktan cibiyar inganta yunkuri. Eh, Burin da muke da shi babba ne bunƙasa samun aiki ta hanyar cin gashin kai. Muna amfani da wannan taron baje koli domin nuna wa al'umma da suka zo a wajen taron amfani da matasa suke samu a jihohi daban-daban. Farida Halidu da Shaibu Yahaya da suka fito bi da bi daga Agadas da Zandar dukansu biyu na sa ran ganin wannan baza kolin zai buɗa musu kofofin cin nasara. Mun sarrafa dankalin turawa fam Zawa a wannan baje kolin aikin babbar dama ce a gare mu ta kirkira hulɗa da mutane. Mu aje mu da tallata kamfanin mu. Muna sayar da kayan wuta muna kuma gyara wayoyin wuta. Wannan taron baje koli yana ba da damar a gama. A gefen baza kolin saidawar an gudanar da wasannin gasa da kuma tarurrukan fasaltawa tsawon kwanan nan biyu na baza kolin aikin. Fanta manufa garin Doso inda Kamu Production suka gabatar da bukuwan al'adun waɗanda ake ce ma Frijet a cikin satin da ya gabata. Ƙungiyoyin matasa da dama sun halarci waɗannan bukukuwan tare da mawaka na ƙasar Nijar, Benin, Togo da sauransu. Shugaban Kamu Production Abdulkadir ya yi ƙarin haske tare da abokiyar aikin mu Hadiza Hassan. Euh, Taron Taron haɗuwa ne da aka gayyato mata na jiyoyin yankin jihar Doso, musamman birnin Gaware, Junju Loga da dai sauransu. Sun zo sun baje kayansu. Yanzu idan akwai ƙungiyoyi masu taimakawa to a dafawa matan. Maudu'in da muka ɗauka shine al'ada, masana'antu da tsaro. Rabi ranar 13 ga watan Maris ne aka yi wa matasan sakandare horo a fannin tsaro a nan babban birnin Yamai wato a filin wasa na Star General Sani Kunti. Haka ne fanta an lura da matasa sun fi kowa kasancewa cikin hatsarin. Sannan wannan horon wata hanya ce ta fargar da su akan irin hatsarin da suke fuskanta. Karin haske a cikin wannan rahoton na Hawa Mamman. Ɗalibai hamsin na birnin Yamai ne suka sami horo a game da mutunta dokokin zirga-zirgar ababen hawa da kuma kyawawan ɗabi'u. Shugaban ƙungiyar Alminis EVL Juppe wadda ta shirya horon ya yi amfani da wannan dama wajen gargaɗin matasa su daina wasa da ababen hawa lamarin da ke rutsawa da mutane da dama a Yamai. Idan matasa suna rasa rayukansu ba abu ne mai kyau ba ga al'ummarmu musamman matasa A yau dama ce gare mu mu gane illar haɗarin hanya da ke hallaka matasa da iyalai wasa da mota bai da wani amfani. Ba Abdu ba Ibrahim da Renatu Yakuba sun sami horo da yawa sun dau aniyar mai da kafi wani matakin inganta al'amura dangane da hatsarukan ababen hawa a Nijar. An kwatanta mana shan kayan maye yana da haɗari kuma a bar mutumin da yake cikin maye ya tuka mota haɗari ne gare mu da shi kansa mai tukin da duka waɗanda suke zagayen kan shi. An koyar da mu wasu abubuwa bisa ga waɗanda ke mugun gudu sama hanyoyi masu amfani da kwaya kuma an koya muna girmama alamun zirga-zirga hakan na ceton rayuka da yawa akwai kuma saka hular kwano. Sun ɗauki alkawalin kasancewa tamkar jakadu na tsaro a game da zirga-zirga kan hanya ta hanyar wayar da kan jama'a. Sai kuma takaitaccen rahoton na yau rabi tauraron mu na wannan lahadin shine Salisu Mamudu wanda aka fi sani da Dekote. Haifaffen garin Zardar ne amma a yanzu haka mazaunin Agadez ne inda ya rike sana'ar waka a cankin. Haka ne Fanta shine wanda ya girka kin da ake ce ma mazan daga dolaye ga rahoton da Musa mamman ya shirya mana. Salisu Mamudu da ake kira Dekote ya shiga harkar kaɗe-kaɗe tun yana karami ya soma ni da hip hop kafin ya shiga kungiyar mazan daga. Eh wani harka ta music tun ina so yan da nake dan buge-buge lokacin da ina dan karami a can zandar kasan kowa akwai hanyar shi ta cin abinci Allah ya kuma nan ne za mu ci abinci kuma alhamdulillah a fara da hip hop 2013 2013 kenan da na ga hip hop in bata yi sai na bari sai na koma music na orchestra dekote da kungiyarsa mazan daga na ayir na samun kudade ne a bukukuwan aure suna ko kuma wasu wasannin al'adu alheri in muka zo wajen biki a gayyace mu ba kyauta ake gayyatan mu ba daidai gwalgwado dai suna ba mu abin da yake biya mu bukata kuma sannan in mun je gaskiya suna nuna mu soyayya kuma suna mu alheri fiye da yadda da ma ake tunani. Agadas an yi wa mawaƙi da kote matsayin ɗan gatan 'yan mata. Waƙoƙinsa cikin da ma'ana ne suka janyo masa wannan farin jini. Safiya Ahmadu wata mai ra'ayin mawaƙin na da bayani. Matasa suke son shi ka bashi baka bashi ba zai kire ka zai yaba ka kuma a yi hira a yi dariya. Ka gan dai da kote zuba mishi kuɗi muke yi amma in ya ida gayyatar shi muka yi hallo da kote zai komo bayan sabga ya yi maka godiya ya ƙara gode maka. Salisu Mamudu da ake kira Dekote yana da aure kuma yana da 'ya'ya uku. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Gungu Muhammad Dantani. a fuskar kwallon kafa kocin mena jan michel cavalli ya bayyana jerin sunayen 'yan kwallo 25 da aka rike domin ɗaukar horarsuwa a nouakchott inda za su karo biyu na sada zumunta ƙasar niger za ta fafata da ƙasar mozambique ranar 23 ga watan maris daga bisani kuma takara da libya a ranar 25 ga watan maris duk da a kwallon kafar rana ta biyar na kofin haɗakar ƙasashen afirka a jiya asabar 19 ga watan maris ta soma union sportive ta gendarmerie za ta kara da renaissance sportive ta berkan a stade general Seni kunce a nan yame. ku rike da sani kamin wannan ranar ta biyar simba sc ta tanzania ita ce gaba a rukunin d da maki bakwai a mimoza da rs berkan suke jeri na biyu ko ne da maki shidda a ƙarshe na jerin esjn na da maki hudu a fuskar champions league na turai ba tawaga ko ɗaya ta ƙasar faransa biyo bayan gudawar da Chelsea ta Malin a ranar Laraba da ta shuɗe. Bulolin Ingila da ke rike da kambun tun a karon farko suka sa raga biyu da banza a wagga ranar Laraba 16 ga watan Maris har wa yau suka sake cin Lille da raga biyu da ɗaya. a nan muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu mun gode muku da sauraron shi da kuka yi zafi sake sauraron shi a kan lambar uku bibiyar kyauta tare da irtai.